يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتغ الله kowa mai komai. wanda ya nuna mana wannan rana ta yau juma'a biyar ga watan ramadan hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna goma ko goma goma ga watan watan shida shekara ta dubu biyu da sha shida a in yan uwa ba su manta ba muna cikin surfin bakara a jiya mun tsaya akan aya ta saba'in da hudu a yau za mu ɗora kan aya ta saba'in da biyar wannan sura in ba manta ba sura ce da ta kunshi wato bayani na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam yadda suka tattasu daban-daban na farko kira na farko zuwa ga muminai gaba ɗaya suratai bayan nan aka yi kira ga kafirai gaba ɗayansu sannan aka yi kira ga munafukai bayan nan kuma aka dawo ana kira da su yahudu irin halayyarsu da ɗabi'unsu da ni'imar da Allah ya yi masu da goranta masu da yake da wanda ba wanda ya ma ni'ima irin su na zamanin annabi Musa annabi Dawud da sauransu da kuma jikokinsu na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam inda muka karanto inda muka karanto a baya duk suna bayani ne akan ana gaya masu ni'imomin da an maku kaza an maku kaza ko za su yi imani to da za mu tashi a yau ita kuma za ta bayani ne a kan wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam wato nuna mata da ja mata kunne dangane da al'amarin ba yahude biyar da kuke kwaɗayi da san su imani ba fa za su imanin ba shine za a gaya mana don karka rudu ko karku rudu da halayya su da ɗabi'a su mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نعم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون آه. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون نعم الله ملوكتي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم shin yanzu kuna tsammani kuna كنا kuna sa rai za su yi imani da